العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاء أكو إذا وتم شعبانا

a cikin wannan littafi mai albarka umdatul ahkam min kalami khairul anam na babban malami abdul gani al-imam al-hafiz ibn abdul wahid rahimahullah mun shiga kitabun nikah matattarar da ta tattaro bayanai game da aure a musulunci mun karanta wasu daga cikin hadisai za mu tashi babu sadaki babi da ke magana game da sadaki sadaki shine wato maharu wato abinda haƙƙi ne na aure haƙƙi ne na Allah haƙƙi ne na matar wanda za a aure ta za ta zama matar aure a karkashin wani ya yana da iko a kanta to lalle sai ya ba ta sadaki wannan sadaki a mazhabar malikiya da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa kada ya gaza rubu idina. sadaki kada ya gaza rufi dinari don imam malik ya ce wannan shi ne mafi karancin abin da in mutum ya sata za a yanke masa hannu su bai kamata sadaki ya kasa da shi ba amma waɗansu malaman suna ganin tun da babu wani nasi karara da ya ce karya gaza a iya bayar da kasa da rubu dinar kuma ma suka ce ba sai lalle kuɗi ba duk abin da zai iya zama mai amfani ga matar kuma ta yadda ta gamsu a matsayin sadakinta to ya zama sadaki wani abin ma suka ce ko da wani abu ne ma'anawi ba wani abu ne madi ba mana wani abin duniya da za a iya mallaka a ganshi a hannu suka <laughs> ce zai iya zama sadaki domin ga ummu sulaimin bintu milhan matar abu dalha ta aure shi cewa sadakinta shine musuluncinsa anas ya ce ba mu taɓa jin aure irin wannan ba kana sadaku ha al-islam me ya sadakinta musulunci ma'ana musuluntar abu dalha inda za ka musulunta ne shine sadakina ta yi da'awa zuwa ga musulunci kuma yi musulunta kuma annabi ya tabbatar ba sai komai ba kaga gaba sai lalle kudi ba kamar da za mu zo mu ji hadisai kuma wanda annabi ya aurar a sakamakon alkur'ani a sakamakon alkur'ani ya haddace bakara ali imran suratun nisa'i annabi ya ce na auren maka ita saboda abinda ke tare da kai na ƙur'ani ka je ka koya mata tare da cewa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da wannan mata da alkur'ani sai da aka nemi sha'un maddi mana an kai kurewa an rasa kudin ne je ka ka nemo ko ka zane, ko ka zane, ya je dawo ita wallahi ba komai shi kuma yana son auren kuma yana son matar annabi ya ce nawa ka haddace na qur'ani ita ina tare da sura kaza da kaza ya ce to ka je na auren maka da ita saboda ayoyin alqur'ani kaza da kaza dinnan da ka haddace ma'ana dai in lura ta san za a iya mai da wannan ya zama sadaki babu laifi in an kure an rasa abin da za a ba matar kuma tana so yana so amma matakar akwai abin da za a bayar na dukiya to shi ne asali abin da ya kamata a bayar wanda za ta amfana da shi sannan gabar magana ta biyu ko ta uku a kan sadaki shi ne yana da kyau mu cewa hakika akwai hadisai da suka yi ishara dangane da cewa ba a son takurawa da matsawa a wajen aure duk da waɗansu malamai sun ɗanyi magana game da ingancin hadisan cewa matar da tafi albarka a yi sarruhunna ma'una wadda ta fi saukin wahalhalu da aka sha kama a haƙiƙa, wani lokaci kuma da yanayi da hali da guri zuwa guri fatawa ta kan canja wani lokaci yana da kyau a matsa wajen sadaki ko kuma wajen matsalar auren ma'ana takurarsa ba laifi ba ne idan al'umma ya zanto suna wasa da auren ma'ana idan aka fahimci cewa wannan fan aka ce mushi sadaki dubu goma kawai komai da komai haɗaki dubu biyar haɗaki kar ko zai rena yarinyar ko ya rena auren ko ya rika ganin ba da wahala ya same shi ba ko ya rika ganin tun da ma wancan bai sha wahala ba in ya rabu da shi ma wani ma zai iya zo masa a dubu goma sha biyar ɗin ko dubu goma haka ne ko ba haka ba ne amma jiki magayi ko ba haka ba in mutum ya ji a jikinsa ya sha wuya to ba ɗan ƙaramin wulaƙanci mata za ta yi masa ya ce ya sake ta ba saboda al'ummar gaskiya musamman al'ummar mu wato tana da matsala game da aure sau da gaskiyar lamari wani lokaci yin saukin ba mafitarin sai dai in an fahimci mutum ya san darajar aure ya san mutuncin iyayen ya san mutuncin matar to in an ce masa ga sadakin ma an biya maka ba laifi ba ne saboda ana son sa ne da yarinyar kuma dan an yarda da amanarsa da mutuncinsa da tsoron allansa da tarbiyyarsa za a ba shi amma don kawai haduwa ta yau yadda ake yin ta to wani ma ya kashe kudin ma ya zo bai rike auren ba ga wanda gina kuma ga wanda bai kashe ba magana muke ta gaskiya ba wai muna ɗaure jindin lalle waɗancan al'adu dole sai an ta yin su ba amma abin da nake cewa shine zan zo kan wannan magana ya kamata lalle duk wanda zai aure ya ji a jikin shi wannan ba laifi ba ne wallahi a ce olita har ta kama shi <laughs> eh. saboda ta tarihi to wallahi sai ya fi ganin darajar auren sannan kuma a wannan gaba har wa yau yana da kyau kuma iyaye mata da maza su rika fahimtar wa'yancan abubuwa da ake yi na tsarabe-tsaraben aure a wahalar da mutum a nan to ba a nan ya kamata a wahalar da shi ba a ina ya kamata a wahalar da shi a abin da zai amfani yarinya ni a gani na waɗannan akwatuna da ake yi wani lokaci ba a ne kamata a wahalar da mutum ba je ka kawo kaza sai ya kawo kaza a rena ba a ne kamata a wahalar da shi ba wani Allah zai iya zuwa ya kashe mata kaya a tamfawa tece wa ya kashe kamar dubu ɗari uku ɗari hudu a cikin akwatunan nan da akwatin kansa da kayan ciki da kayan kwalliya da duk abin da ya kashe wajen ɗari hudu ko sama da haka in mai hali ne ma sama da haka yarinyar nan aka zo aka bata kayan nan shekara ɗaya shekara biyu duk kaya ta sace shi bayan wani lokaci shekara biyu za ka ga tana bukatar ka ci gaba ne mata ɗinki tana ta faɗinkin sallar nan bana faɗa ni za a yi bayan kina da sauran kaya ta ci adin na ɗinka suna sa na fata an gane ni abin da nake gani shine ya kamata da ya haɗa wannan kuɗi ya mata kayan nan gwara ku kalli wani fili na dubu ɗari biyar ko dubu ɗari shida ku ce ga sadakin ta saya mata ka je diye da za ka yi dubu ɗari shida ne wannan filin shi ne sadakinta ya je ya ta ƙoƙarin haɗa wannan kuɗi ya biya da dillalan da komai ya biya su a ba yarinya takardun fili ta aji ta yadda za ta ajiye filinta ko gida ma in kana so to gida ne ga shi na miliyan ɗaya ko miliyan biyu kana son ta ka saya mata shi shine sadakinta domin laraba suna cewa wato man yuridul hasna lam yughnihi mahr duk mai san mai kyau to sadaki fa ko nawa ne zai biya tunda shi ya gani yana so to abinda muke nufi shine duk sanda ko mutuwa ko rabuwa ko kaza to mace tana da wata madogara da za su iya nunawa wannan gidan haya na ne sadaki na ne na ake yin haya a ciki mamadin abarta kawai a tozarce kawai kaya ta gama sa kaya kaya ba ta tsaya ba dole wannan kaya dolensa ne ko so ɗayan yake mata Allah bisa al'ada ba za ta rasa kayan sawa ba amma tana da wani gidan haya da take karɓar haya duk shekara ko da ba ta da aikin yi ba ta da sana'a ba ma'aikaciya ba ce amma duk shekara tana karɓar dubu sittin dubu saba'in a gidan hayanta na sadakinta wallahi sai ya fi alheri ko mutuwa ya bata da yaya ko sakinta ya yi to tana da gidanta dama to amma mutane sai tunaninsu ya tafi wani guri kawai akwatunan da zai kawo menene kaya dama ya tantana sa kaya kuma da kayan ta ya ganta iyayenta ba su bata tsirara ba to ya kamata iyaye da mata su canja tunani akan wannan mata suna galabaita in an sake su ko an mutu an basu da yaya za ka ga dangi sun ki daukar mata ko daya ni wannan mun gani kowa ma shaida ne ya gani da yawa to amma haka ce lokacin da za a aure ta an saya mata gida ne kuma gidan nan ga takaddunsa komai an ba ta shi ne kawai dacinta wallahi wallahi ya fi muhimmanci ba to aka ce in ba shi da iko lallai sai yanzu ba a ga gidan ko wani ne ya ranci kudin ya saya ya rika biya har lokacin da auren zai zo ake za ka ga yana neman ta shekara uku shekara hudu ba daura auren ba shekara hudu ya zai hada miliyan ɗaya ya biya kudin gidan ko kudin filin ya zanto shi ne sadakinta sau da ka tana ta ci filin na yana kara hauhawa wata ran sai ta filin shi miliyan biyu kuma ba za ta taba ganin cewa ta yi aure ta wulakanta ba ko da bayan wani lokaci sani wannan shawara sai da dama mun taba tattauna ta da wasu malamai cewa da iyaye mata za su gane duk wancan kayan ba zai wudare su ba kuma da yawa mata da ba za su gana bai ba so da aka hakikatan aure ko a zamanin da yana da wahala ko a wani lokaci sai dai kawai in ya zo ma da yadda Allah ya ga dama zai ya zo maka cikin sauki wani uba zai ta bai son komai kawo ka ga wani mai hali ne wani kaza ne amma aure tun tilatila dama mai wahala ne dama can mai wahala ne domin Allah ne ce ku ba su kintaran kintaran tarin dukiya saboda haka akwai hadisi asari didda waɗansu malamai sun ce bai inganta ba ka karanta raf'ul malam na ainihin wato ibnu taimiyya raf'ul malam an al'immatul ala wata mata ta sayyidina umar ya taba yanke sadaki kar sadaki ya wuce kaza wata tsohuwa ta ce umar a ina kaga wani a littafin Allah ne ko a sunar annabi ya ce fahimta ta ce to ba zai yi ba Allah madaukakin sarki ya ce lalle mata wa kaifa wa ne farkon ayar wa kad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza a kafin Allah yake cewa a cikin suratun nisa'i يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة to aya ta gaba da yake cewa wa menene eh a ba shi ba da yake cewa wa fala وكيف تأخذونه وقد أفدى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا to kintaran wannan aya ta kawo masa bayan an ce kintaran tarin dukiya Allah ya ce kun ba su kintaran ku ba su tarin dukiya da aure ne zaka aure ta yarinya sai za a mallaka mata ɗari bisa ɗari za a mallaka maka ita za ka sarrafa ta sai da kai da ita sai umarnin da ka bata a gidanka kuma za ta zo ta yi maka hidima ta yi maka aiki ta yi maka dukkanin abin da ya kamata musamman mai tarbiyya to me ya dan kawo sai a mata gidan miliyan biyu me a ciki na'am eh ba ka da shi amma ka je ka tara kana yin albashi ne kana neman kuɗi ne ga gida na miliyan biyu ko shine sadakinta ko fili a ba zan iya ba to yi gaba Allah zai kawo wani inda yana santa zai bata sau da aka zai zama amfani ga mata to babu shakka wannan yana da matukar muhimmanci mutane su canza tunani akan wannan wancan kayan ba zan ce ba shi da amfani ba amma shirmi ne wani abu ne na al'ada wanda ake bata lokaci a kansa ya zo ya wuce mata ba su amfani da kome ba wannan kwalliya kawai wani abu ne amma wallahi tana da watan kadara a ƙasa da wancan gidan hayan komai za ta rika saya abin da take so kuma abin da ya zama na wajibin Allah ya hore masa ko so ɗaya ko so biyu yake mata ɗinki a shekara ko bisa al'ada sai sallah eh? a kudin hayan ma za ta rika rage abubuwanta da yawa sau da aka Allah ne ɗora masa ya mata tufafi ya ma ba ta abinci ya ba ta gurin zama daidai iyawarsa daidai karfinsa amma wancan duk sanda ta daga kai za ta kalli sadakinta ne za ta ɗauko ta duba takardar gidan nan nata ne to ta zai rika kwanciya sadaka kuma auren zai kasance ya yi daraja sosai a sadakin annabi sallallahu alaihi yana da yawa yana da yawa a yau na ka ce za a kwatanta sadakin da annabi ya bayar wallahi ya fi miliyan biyu sadakin da ya ba kowace mata kowace mata wana na su bi nima radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi salama a a taka safiya annabi ya yi ta safiya wa ja'ala itqaha sadaqaha ya kuma sanya ƴan tasa din shi ne ma sadakin nata na'am an samu safiya safiyatu bintu huyai ibn akhtab safiya bintu huyai ibn akhtab a yakin kaibara yarinya ce kyakkyawa tana karkashin wani mutum da ake kira sallam ibn mishkan shi ne yake aurenta ba ta daɗe da aure ba aka zo aka ci su da yaƙi annabi ya fi haibara. sai ta faɗo cikin zarari ma'ana bayi sabaya aka zo aka raba sai ta faɗa ƙarƙashin dihiya ibn khalifa alkalbi dihiya ibn khalifa alkalbi so mutane da yawa samari da matasa sun so wannan yarinya saboda kyau da Allah ya mata da yahudiya to har aka zo dai ana ta gunin samari kowa ka san aka ga kyakkyawa sai hankali ya tashi aka zo da yakin badar na biyu a gurin sai wanda tv zai samu manzala ya ce a manzala akwai matsala me ya faru ce yarinyar nan safiya da aka je dihiya ka karbe ta kai kawai ta dace da kai ka karbe ta a canja masa wata na farko yar babban mutane ce babanta shine shugaban kabilar banu nadir huyai ibn akhtar mijinta babban mutum ne kuma bai yahudi ya ce in annabi ya aure ta zai rage zafin kiyayya da yahudawa suke masa ya kulla alaka ta aure da su Sadaka annabi ka bashi wata annabi ya ce to shi kenan sai ya ɗauki wani abu wata wata wata yarinyar sai ba dihiya bisa yadda da amincewarsa annabi ya ce yana son ta sai ya karɓe ta annabi saboda ya sake kyautata mata kuma saboda matsayin da ta fito sai ce to tun da yanzu ke baiwa ce zan yanta kiki zama ya idan kin yadda kuma a matsayin shine sadakin kin aure sai ta yadda annabi ya fitar da ita daga kangin bauta to malamai suka ce wannan kansa abin da ya mata ya mafi ya ba ta kuɗi domin ko nawa ya ba ta kuma ce tana cikin bauta to kaskanci ne kuma wato bata samu yanci ba sau da aka ta sami yanci kuma ta shiga karkashin ummul mummini, a ce tana auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sau da aka ta musulunta annabi ya yanta ta ya sanya sadacinta shine ainihin wato yanta ta ne a ka safiya wa ja'ala Sadafa ha? bai ta ce safiyatu bintu tuhuyai to kaga shi ma wannan asali ba kudi aka bayar ba amma dai wani abu ne mai amfani ga ita matar an sahal bin sa'd bin sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja'atuhum ra'atun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo mishi fa qalat tati inni wahabtu nafsi laka na ba da kaina gare ka ya manzon Allah idan mace ta zo ta ce na baka kaina tun annabi ya ce na karɓa <coughs> to <coughs> aure ya kullu wa muratan mumina in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ha yastankihaha tallaka, laka min dunin mumini kai kaɗai muka halatta maka haka ba sai da waliyinta ba duk mace ba za ta ba da kanta ba sai da wanda zai ba da ita waliyinta ko babanta ko ɗanta ko baffanta ko sarkin gari ko mai unguwa ko dagaci ko gwamna shine zai ba da ita duk girmanta duk shekarunta duk matsayinta kuma ko da ita shugaban kasa ce ba ta isa ta ba da kanta ba sai ta nemo waliyinta waye waliyinta wanda zai ba da ita da ma annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi dama duk matar da ta zo ta ce na baka kaina an annabi ya ga ta yi masa ya karba to auren ya kullu daga baya ji a nemo waye babanta waye kaza to shine ya taro ta ce wa habtu nafsi laka fa qamat tawila sai ta dan tsaya wani lokaci bata ji ansa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko dai annabi ba shi da niyyar yin aure a lokacin ba shine a gabansa ba ko wani Allah yanayin ɗabi'a ta ɗan adam ba ta kwanta mata a ya aure ta ba a matsayinsa na ɗan adam a matsayinsa na wanda dole kana son zaɓinka na fata an gane a wata ruwaya ma annabi ya kalle ta daga sama har kasa sai sun kai da kanta ya sun kai da kansa bai ce komai ba malamai suka ce abin da ya sa ya yi shiru in yace baya so to duk gurin ba wanda zai ce yana tunda annabi ya kisa. da haka shirin da ya yi ko wala Allah wani zai ce kuma yana so kare zai magana sai ya zanto wato ya ce bai su ba wanda zai so amma da ya shiru kila wani zai magana to sai annabi ya sun kuyi da kai to hakan ku ta faru fakalar rajulun sai wani ya ce ya rasulallah zawijini ha ni ka auren min da isa in lam yakul laka biha haja in ba ka da bukata tare da ita kaga ya nuna annabi yana da ɗabi'a irin ta mutane a matsayinsa na ɗan adam ba zai yi kawai don kin zo don kin ce aure wani lalle ya aure ki ba ta yi da bukatar auren a lokacin ta eh, yi kaza ta yi kaza da sau da haka wannan duk zai iya faruwa faƙala sai annabi ya ce hal inda ka min sha'in tusdiku ha ko kana da wani abu da za ka bata sadaki faƙala sai ce ma indi illa izari haza ba ni da komai in ban da wannan kwarjallan da ka gani da shi a jikina wannan zanin kadai da na daura shi kadai na mallaka a duniya amma kuma yana son auren kuma shi ya gama tattai mashi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama izaruka sai manzala ta to ai zanin naka farjallan naka in a ɗaita ha in ka ba ta shi jalasta kai kuma za ka zauna wala izara laka ba ka da abin ɗaurawa. faltamis ce an je ka nemo dai wani abu tun yadda za ka je ka bubbuga ka samu wani abu Fala ma a jido ya dawo ya ce ba abin da na samu kala iltamis ka je ka nemo walau khataman min hadidi ko zobe ne na ƙarfe. wato ba na azurfa ba ba na gwal ba ka je ka nemo falta masa ya tafi nema falon ya ji shai'an ba tun da ya kuma ga matar tana tsina so fatala rasulullahi sallallahu alaihi sallam hal ma aka shawo min alquran kaga ya shiga uku amma bai lalace ba <laughs> lalle annabi zai samu masa mafita eh kana da wani abu na qur'ani a tare da kai qala na'am sai ce kwarai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zawwatuka hana auren maka bima ma'aka min alquran saboda abin da ke tare da kai na qur'ani a ya tana da bakara da suratul nisa da ali imran wanda ji ya haddace wannan ya isa a bashi aure <laughs> sai dai ba a zamanin yanzu ba yau ko ka haddace izu sittin ɗin da ƙari da bukari da musulun da abu dauda da nasa'i da turmuzi da ibn maja wallahi ba lalle su baka ba me yasa saboda baka da kuɗi kuɗin kawai ake hangayen me kace da shi wani aiki kake yi gidajenka nawa me ofis ɗinka kaɗai wannan shine abin da mutane suke kalla Mana rayuwar ba ta wuce ta dabbobi har yanzu mai za a ci mai za a sha mai za a daura shi ne kada tunanin yarinyar nan ko ku ne kuka koya mata ƙur'anin nan wallahi akwai yarinyar da ba zan manta ba a nan wato a nan wato mala'awar na kawo mala'awar wato wani abu da ya faru dole hankalin kai tashi kuma ka tabbatar mutane ba su da adalci yanzu yarinya ce tun daga alifin bakon ya so ya rika koya mata <laughs> har ta zo fa ta sauka ta zo ta haddace wajen izo arba'in saboda haka sai sha'awa saboda tarbiyyar da ta samu ina ma ko ubanta zai auren masa sai dai ya dora kawai wallahi ya zo ne nemi shawarar mala a nan kawo mala awwala yake ya san rayuwa ya goge ya ce to ni ba zan ce maka a'a ba amma fa mutane fa yau abinda kamar wuya suna ganin ka da ɗan keke don kana zuwa kana koya mata ƙur'ani duk wannan ba zai sa su baka ba wallahi al'azim daga ran da ya furta yana son yarinyar nan a ranar uban ya ce kare sake zuwa mata gida wallahi shi ya koya mata ƙur'ani har ta sauka ta haddace izo arba'in duk ba shi da mutuncin da za a iya ba shi mace karshe wani ma'aikacin banki ne ko wani kaza jahili zai zai aure ta tana can tana kira yana kwanta bai ma san me take yi ba wannan shi ne al'ummatan wallahi tallahi haka take to haka rayuwar take su abinda suke so ya alamuna zahiran min alhayatu duniya me kace da shi kawai shine abin da ya dame su waɗannan uba suna da hatsari suna da tashin hankali me yasa kake ganin mafi yawancin malaman islamiyya da malamai suke shan wahalar mata irin wannan matsalar ne ɗaiɗai malamin da matar shi ba ta wahalar da shi domin irin wannan ya kamata ya aura kuma ba za a ba shi ba ƙarshe yan talla zai zai aura ko wata jahila ta zo ta ta gasa shi tana wahalar da shi in ya nemi wancan nan kuma ba za a ba shi ba saboda ba shi da kuɗi ƙarshe wani jahili ne kuma zai auri wancan mai tarbiyya wannan shi ne matsala da aka karshe muke cewa nan gaba mu ya sai dai to lauya za mu rika dauka duk yarinya da mu koya mata qur'ani wallahi ba wanda ita a ba ba sai bi ba ah to yarinya tun bata san komai ba na ta koya mata har ta sauka kuma a zo wani kawai dan yana da kudi zai aure ta ga sauran ya sai dan suna kallo kuma suna so ai babu dalili to an suka ce za su karbi kudi a makaranta makarantu ne yanzu na islamiyya sun yawa kuma iyaye ba sa tantance inda ya dace kawai inda wancan ta bude wata ta bude malama wace ce wace ce kawai yi sai aka yi mata ba san ina karfin karatun yake ba to alayi halin gaskiya waɗannan abubuwa suna da matukar ban mamaki sama dai a takaita a cikin wannan hadisan, za mu fahimci lalle annabi ya yi sadaki da ƙur'ani kuma ya nuna cewa rashin kuɗi ba ya sa a hana mutum aure abinda ake kalla kawai mutum yana da ɗabi'a don annabi cewa wanda kuka yi da addininsa da ɗabi'arsa in ya zo neman aure gidan ku ku bashi daga cikin ɗabi'a mutum ko fiye wata ne yana da zuciya da zai je fere da iyalinsa wannan ɗabi'a ce mai kyau ko turin kura zai je yayi ko gini zai je yayi ba wai ci ma zaune ba ne ba bara yake ba ba maula yake ba a yana da zuciyar da zai fita ya nema ba cewa aka ce lalle sai yana da kuɗi ba dan ba a san gobe ba Allah kuma zai iya bashi kuɗin kai an yarda da addinin sa, da ɗabi'an sa to a bashi nawa ne suna da kuɗin kuma kuɗin ya zo ya ƙare matan kuma yanzu suna shan wahala to wannan ba ne ma'auni ba na ali ya auri irin manzo Allah ba shi da kokobu fatima radiyallahu anha annabi bai ce me yasa zaka ce kana san yata baka da kuɗi kwanan abincin sa gidan annabi yake annabi shi ya rike shi shi yake ci da shi shi ya bashi gurin zama a cikin gidansa karanta sayyid bukhari in annabi ya fito sai ya je ya buga musu kofa ku tashi ku yi sallah har kiyamul layl yake tashin amma annabi ya ce mai kace da shi na sadaki ya ce ba da komai ya ce ina rigar ka silkan ka ta yaki wadda annabi ne ba shi aina dir'uka alhutamiyya ya ce tana ne ce ka ji ka sai da ita ka ba ta sadaki ya je kai tallanta gurin sai na usmani ya saya kuma ya bar masa kuɗi ya ce tun da yar annabi za ka aura to ma'aunin ba na mai kace da shi ba kawai Allah ubangiji ya samu dace wa ne ibn malik radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam ra'a abdurrahman ibn auf annabi ya ga abdurrahman dan aufi wa alaihi za za'faranin a tare da shi akwai shatin zanen wato alamun turaren za'afaran ya fito a jikinsa kamar an shafa masa turare a jikinsa an fesa masa annabi ya ga taban abin ya ga sainin ɗin abin ya ga gurbin an sa masa turaren faran, ga shi na riga shi ta nuna to galibi kuma wannan turare galibi an gwaye ne ake samu <clears throat> sai manzala ya ce mahayam mahayam menene wannan me ya faru lafiya ana annabi bai san ya aure ba ne faƙala ya rasu Allah ta zawwata mura'atan annabi ya ce abdurrahman ya ce ya mazala wata mata na aure, ma'ana na yi aure ne faƙala ma a sadakta ha annabi ce me ka bata to na sadaki menene sadakin nata me ka bata ƙala wazanu na watin min zahar gwargwadon ma'aunin girman nawa na zinare nawa girman miskan ne girman awo ne wato ya kai giram kaza na zinari haka na ba ta abdurrahman ya zo garin madina ba shi da kokobo abdurrahman dan aushi aka hada shi yan uwantaka da dan madina ya kawo rabin sai ya shi yace baya so ka rike dukiyarka Allah ya maka albarka ciki nuna ne kasuwar ku yace ga ta can yace nuna mun kasuwa kawai na iya neman kuɗi na iya sana'a sannan ba ni da girman kai ko me zan yi don na samu kuɗi matukar halali ne aka nuna mishi wallahi cikin kankanin lokaci ya fara miƙewa ya mai miƙewa ba a shekara ba sai da ya wannan aura shine annabi ya ganshi da alamun turaren Ya ce mahayam ya abdurrahman ce ina aure sai annabi yace to kai walima gashi nan har yace barakallahu laka Allah ya maka albarka cikin wannan aure aulim walau bishatin to yi walima ko akuya ce a yanka kaga matsayinsa ya kai kenan ya samu kuɗi abdurrahman dan aufi ne da ya rasu matar shi kawai sai da ta samu dinari dinari kowace mafi karancin tamaninta dubu goma sha biyu dinari dubu goma sha biyu saboda yawan kudinsa banda 'ya'yansa banda ainihin sauran magadansa iya matansa kawai kowace sai da ta samu dinari goma sha dubu goma sha da aka abinda za mu fahimta a nan bayanan da muka yi sadaki ba shi da karanci ba shi da yawa a kalli daidai halin mutum daidai abin da zai iya da kuma gwargwadon yadda ake ganin in aka rangwanta masa zai ga mutunci in ba a rangwanta masa ba wato don ya ga darajar abin babu laifi idan an masa haka amma dai lalle iyaye su canza tunani su mai da tunanin sai koma kan sadaki ba can shirme na al'adu yi kaza yi kaza wanda ba tarihin su ma a rasa ba Allah ta'ala ya samu da su kitabu talaki sai tara bayanai game da ainihin wato saki a saki warwarewa ce ta aure bayan da an riga an kulla shi kuma shari'a ta halatta shi saboda a wani lokaci rahama ne ko dai namiji yana azabtuwa ko mace tana azabtuwa da sai ubangiji ya halatta shi don a samu mafita in ya zanto shi ne kadai mafitar amma kafin sakin lalle akwai matakai da ya kamata duk mai gida ya ji tsoron allah ya bo'e nan matakai Allah ya baka igiya uku ne a hannu bai baiwa matarka ko ɗaya ba saboda ka fita hankali ka fita tunani ka fita hangen nesa ka fita sanin abin da ya dace <clears throat> da su Allah bai a hannunsu wallahi wallahi wani auren ma ba za a yi wata guda ba wani ba za a yi wata shida ba zama namiji ana gani yana da bu'udin nazar dogon tunani wani lokaci ba ita yake kallo ba iyayen ta yake kallo sun mun mutunci suna ganin girma na na san su, suna kaunata duk abin da za ta yi mata zai kau da kai ba ita yake hango ba ya san kai ita ba ta da hankali iyayen yake hanga sai ya rike ta har lokacin da za ta yi hankali da ya biya ta ita da kana rabu da auren kuma ya zo ya ci mutuncin iyaye to da haka namiji yana da zurfin tunani shi sa Allah ya bashi igiya uku kuma igiya uku nan saboda Allah bai san sakin sai aka ba ka idda kowane tsakani na zini uku in yan sake ta tana nan dai a matarka kana da wata dama har yanzu har sai ta yi jini uku ko don a gyara a yi sulhu ko ta gano kuskurenta a zo a ci gaba da zama to idan har aka kai wancan mataki aka ce na uku zai faru to ba karamin abu ba ne to ko kafin na ɗaya yana da kyau a sani cewa ba ɓacin rai ne ke sa a cikin mace ba kamar da mu hausawa muka ɗauka ba don an bata min rai ne yake sa a rabu da mace ba ba kuma lokacin da ranka ne baci za ka yi saki ba duk abin da za ka yana bukatar istikhara kuma sai an bi matakai an ga shi ne kadai mafita waliyai sun shiga iyaye sun shiga naka iyayen nata iyayen duk sun san matsalolin kuma ba abu ne na shekara ɗaya ko shekara biyu ba abu ne an gaba zai gyaru ba ne kawai ba zai gyaru ba sai wannan shi ne mafitar to sau da haka lalle sai an zauna an daddale an ga shi ne kaɗai mafita a sai to shi ke na yi mata sake ɗaya ila ma baban ne zai ce to ina ganin kawai mafita sake ta wani amma ba kawai ka auri mace kai burinka kai kana ganin ai ta bata min rai ko yanzu ta fita daga raina ko kuma ainihin kana hango cewa duk abin da ka aure ta dan shi ya kare ko yanzu babu shi ana ba shi zai sa a saki masa in dan wannan ne wallahi sai ka aure ɗari ba shi zai sa a saki masa ba to da aka dai ya zanto don Allah mu ji tsoron Allah game da saki Allah ya halasta shi ne don ya zama mafita daga cutuwa da namiji ke yi ko mace a nemo mata hakkinta a ga shi ne kadai mafita in abu ba zai gyaru ba wannan ya shafi ko dai ba ta san sani kwata-kwata kuma diya ba hanyoyin da za ta so shi take an zauna an yi kaman yayin ya fahimci dai ba za ta taba sansa ba kiyayya ce sai rabu da ita ko kuma rashin addini rashin addini baya nufin waya shekara dai shekara biyu kashe so mace ta zama matar kirki <clears throat> a'a babu yadda za ka canja mutum a ɗan kankanin lokaci <clears throat> mace wani lokaci akwai yarinta a tare da ita ka aure ta kila ba ta wuce shekara sha biyar zuwa ƙasa ba sha shida sha bakwai duk a yanzu ana ganin yara ne so hankalinsu bai nuna ba wata ma har shekara ishirin hankalinta bai nuna ba wata ba za ta yi hankali ba fa akalla sai ta haihu uku hudu a gidanka karka dauka abu ne ne yanzu yanzu gyaran zai tun da kai da ka auri kankanuwar yamiya to ka dauka mahaukaciya ka auri ba wadda wai kawai da ka kalle ta ta san mai ka sa gaba ba ne? a kai ka dauka rino za ka yi hakuri da shirmanta da zaɗinta. ba ta wuce ba wata ka matsa mata ta ce ni fa kawai da za ka sake ni ta fi nono fari <laughs> ita har yanzu gidansu ta ke hanga ta zai ta ci gaba da zama da yan uwanta da kannansa to dole ce kai hakuri na rantse da Allah mun zauna da wani mutum ya gaya min wata magana mai ban mamaki ya ce ka gani nan mana dattijo ne ce wallahi matata da na aure ta sai da na shekara biyu da rabi ban san ta ma mata ba ko ba wanda ya sani haka ne haƙuri da ita wanda namiji ne zai iya haka wanda saurayi ne zai iya haka yanzu shekara biyu da rabi bai santa ya mata ba iyayensa ba sani ba iyayenta ba sani ba haka ya haƙuri da ita ya san yarinya ce ta ƙi yarda da shi saboda yarinta so da haka an gwayen yanzu auren kawai suke yi amma ba su shirya cewa zaman haƙuri za su yi ba musamman yarinya idan sun aura to da ba ba zo ka aure ta ba kila yarinya ce karama in ba irin ma dai zamani yanzu ya yi zamani yara sun waye sun yi karance-karance an yi gogayya da sauransu ba ai mu sun sha wahalar rike ƴaƴan mata na yanzu ne ƙila karatu ya koya musu Sina finai sun koya musu sun san dukkanin mahalin da ake ciki amma wallahi wata akalla sai ta shekara ɗaya shekara biyu baka sun ta ma'aya mace ba kuma haka iyayen ba za su haƙura ba za a ji kansu ba ba zai sake ta ba to haka wautar da kaza da kaza duk sai an yi haƙuri kuma dama ɗabi'ar mace ce babu yadda za ka zauna da ita ka ce ba ta ɓata maka rai ba waɗannan uba duka yana da kyau mazaje a rika karantar da su su san cewa lalle aure ba wani abu ne wanda kadai jin daɗin ake hangowa a cikinsa ba wani jin daɗin yana can gaba ne yana can gaba sai kuma haifi yaya uku hudu biyar za ta fara sanin ma waye kai me darajar kana tuna mata ba za ta ce don Allah ba na so da fa kaza kaza kaza ki ce min yanzu wancan tarihin ma ba za ta so a tuna shi ba yanzu ko akan ka wallahi sai ta mutu in ka mutu sai ta ɗora hannu a ka kuka so da ta yi hankali ta san me take yanzu da aka gaskiya ba wai yanzu yanzu ne aka ce dole mace ce ta sai ta zama matar kirki ko sai ta shirya ko kaza ba wallahi ko sallah ce ba ta yi karka sake ta sai in ya zanto ne an an zauna shekaru ta yin sallah ɗin amma dan kawai ba ta sallah akan lokaci ta ƙi ta tashi jabi ne jalla take sa ta fita duka ya haƙuri. so kace ai ka gyara ta eh so kace ka gyara ta wata kila gida ba ta samu ina abubuwan bane kuma da gyalan ka ganta tana sa ba zai rana guda ka ce ta daina sa ba amma matuka tana son ka kuma kana mata abin karatu a hankali da kasusuwa kila ma tana zuwa makarantar matan aure yau da kullum kuma kana nuna masa abin in Allah ya yarda ran za ta daina za ta daina ran kace ga jalan ma sace fita za ta ce Allah sauke ba za ta sa ba abinda Allah ya ce so shine kyakkyawan niyya a ranka kuma ya zanto kana da gaske kake yi a saki din nan yana da kashe-kashe a gurin malaman fikihu kamar irin su saki na bidi'a, saki na sunna ta bangaren yawan sake nan akwai kuma sakin da suke kira wato saki wanda yake mu'allaki wanda za a raba shi ga mace idan ka bai mace igiya a hannunta ta ce ta saki kanta yayi akwai kuma abin da za ka ce in kin yi kaza na sake ke in ya daga gaske kake ba tsoratarwa ba ne su ta su amma tsoratarwa ne ba ta saku ba karanta fi kifin sunna misali ni fa zan je unguwarta ko zan je gidan sunanta kace karki je ni dai wallahi sai na je to in kika je wallahi a bakatun aurenki ko ba niyyar ka take ba so kake dan dai ka hana ta kai ka faɗi magana ka fita kuma ta fita wannan ba saki bane sai dai in dama sakin ka kulla ta so kake kai amma kai ne dan ka hana ta dan ka tsorata ta dan kar ta fita wannan ba saki bane karanta fike sunna inda kin fita ba ka tun auren ki dan ka hana ta ne da kila wai ta san darajar auren dan ta ki fita kuma sai ta kin wannan ba saki bane sannan saki akwai kina'i akwai sarih kina'i sarih sarih shine duk kalmar da saki ta fito to sunansa saki karar ba wani tawili akan sana sake ki ke ki ya ce anti balib anti mudallaka duk wannan babu tawili akan amma ki tafi gida ki je gida waɗannan saki ne kina'i dole sai an tambaye ka me kake nufi saki kake nufi eh saki kake nufi a a to shine bayanin ka zai fito ke to wannan shine kinai to alayi halin dai mas'alar saki tana da girma a Amir bin Shurahabil al-Imam Sha'bi sai da ta kai baya shiga mas'alar saki baya ansa tambaya akan saki saboda hatsarinsa da kar ya halatta mutum mata sakekiya ko ya saka masa matar da Allah bai saka mishi ba an abdullahi ibn umar radiyallahu an annahu tallaka mar'atahu abdullahi dan umar ya saki matar shi wa hiya haidu tana al'ada shi kansa wannan kaga saki ne na bid'a me zai sa a yi shi cikin fushi da haka ba za ka yi saki cikin fushi ba sai kai ka nutsu kuma an tabbatar shine mafitar an yi istikhara an ce wancan yanzu kina ganin shine sakin murabin shefi muke alheri to a san da za ka fice ta sai ka tabbatar ba ta cikin jini Ka ga yanzu kawai don ta bata mare ka zo iya wuya sai dai kawai ka ce na sake ki shin tana cikin jini baka sani ba in ma tana cikin tsarki kuma to tsarkin da lalle namiji bai je mata ba shi ne ya halatta ya sake ta in kwaji ya waɗannan abubuwa guda biyu ya yi saki na bidiya kuma haramun ne sai don kace ina cikin jini sanda ka sake ni abin da ya kamata shari'a ta tilasta masa dole ya dawo da ita saki dai ya tabbata bisa magana mafi inganci ka karanta zafil ma'at fi hadi khairul ibad saki ya tabbata amma dole ya dawo da ita dan ka gyara kwabar da kai sai ta tsarkaka daga wannan jinin sannan ta yi tsarki in ta yi tsarki ta sake yin wani jinin ta yi tsarki sannan annabi ya ce to in ka ga dama yanzu ka sake sakinta sai ka yi in ka ga dama kuma ka ci gaba da rike ta amma yanzu idan ka kara za ce to na biyu kenan har da wancan da kai a cikin jini din ya tabbata da ya hujjar ya tabbata wannan hadisi na abdullahi dan umar ya sake ta tana cikin jini wahiya ha'idu fa zakara zalika umar li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ga masa sai na umar ya ambata hakan ga annabi fa taghayyaza minhu sai annabi ya canja masa fuska ransa ya ɓaci daga gare shi ya gani a fuska sun matsala sai annabi ce liyura ji'iha ya mai da ita kaga ta sauku nan. shi sa abin al ya yace cewa liyura ji'iha ko a wata ruwaya murhu faliyura ji'iha ka umarce shi ya mai da ita to ya nuna ta sauku da aka ce a mai da ita sun mai yumsuku ha sai ya rike ta a matsayin matarsa hatta ta bahura sai ta tsarkaka daga wannan jinin da aka sace ta sun mata hidu sai ta tashi yin wata al'adar fata huda ta tsarkaka al'ada ta biyu ta in badalahu in ya bayyana gare shi har yanzu yana da ra'ayi an yi tsallika ha fali tsallika ha to ya sace ta ɗahiran a matsayin tana da tsarki kabala ya masa ha amma ba tare da kuma ya je mata ba tsarkin ma da ta yi ya tabbatar bai sadu da ita ba sau da in ya sadu da ita ya sake kwabawa kwabawar shine yanzu ba a sani ba wannan haduwa da suka yi ba mamaki juna biyu ya haɗu iko ne na ubangiji to lalle ya tabbata ta yi tsarki kuma bai sadu da ita ba sannan ya sake ta in ko ya tabbatar ya sake ta to mana ya sadu da ita to ya saurara sai an tabbatar ta sake yin wata al'ada ɗaya biyu an ga babu alamun juna biya tare da ita to sannan ne zai sai zai sake ta amma ha gano akwai juna biyu kuma yanzu ya sake ta ciki dan wata ɗaya yanzu ma ya shiga kaga ya sake wahalar da ita shi ta shari'a ba ba ta so to yanzu ka sake ta sai ta jira wata tara ko sama da haka ta haihu sannan ta zo ta jira jinin ta ya dawo ta yi jini guda uku sannan ta zo ta yi aure in ma ta samu miji yanzu kaga akwai azabtarwa to da aka ce lallai ta yi farkin ma to bai sadu da ita ba wannan sarkin mutum nawa ne suke kiyaye wannan kafin su saki kila jiya jiyan nan ma ya sadu da ita ko a yau yau ta bata masa rai ko ya sace ta babu dalili kuskure ne to da aka tana cikin jini ba ta cikin jini mutane ba su damu ba a ce kaga saki ba wai ana yin sa bane kawai dan ta more dan ta bata min rai kawai bari rama ba dan haka ake saki ba matar da ka riga ka auro ta ta zanto a karkashin ka, to ya kamata tun da Allah ya haɗa ka da ita ka yi haƙuri ka yi haƙuri abu usmanin mai sabori ɗaya daga cikin magabata yace ina zaune sai ma ya aure banna matashi iyaye na sun matsa ne aure naki sau da ina ganin ina da wani buri sai na yi karatu na haddata kaza na haddata ƙur'ani ne kaza ya ce kwatsam sai wata yarinya ta zo duk jikinta hijabi ne da niqabi ta rurrufe ban ganta ba ta ce ya aba usman dan girman Allah ka aure ne. ya ce taufa annabi ya ce duk wanda aka hada shi da Allah dan girman Allah matuka zai yi abin yayi ya ce wallahi sai na kalli girman Allah na ce na yadda ban taba ganin ko fuskata ba ya ce na gaya iyayenta ya ce fakirai ne talaka ne suka yi murna da wannan magana aka ja ka daura aure yace da ta shigo gare ni sai na ganta a ashe mai ido ɗaya ce aura mai cin zanzana ga ta baka duk rukunan muni ya tabbata a gare ta <laughs> yace wallahi daidai da minti ɗaya ban taba jin ina santa ko ina ta ba yace amma saboda sanda take musu. tatta har takan hana ni fita in zan fita ta tara kofa yace dan in kwantar mata da hankali sai in zauna sai mun kuru da idan nan nata kwaya daya yace na kwantar mata da hankali na nuna mata ina santa kuma annabi ya ce ko ƙarya ya halatta kai ka ce in ba ce ba sai rijiya ai mai kaza kaza kaza ko ƙarya annabi ya ce ya halatta kai in ji umma kusan binta uku ba annabi ya halatta ƙarya tsakanin mata da miji irin wannan ka ce ina son ki ina ka wani ki ko karya kake annabi ce ka gaya mata da ba abin da mace take so irin wannan kalma ta ji mijinta ashe na son ta ya ce wallahi haka na zauna da ita shekara sha biyar ba santa nake ba ta taba ganewa ba shekara sha biyar sannan Allah ya karɓi rayuwarta ta mutu sannan ne wani aure abinda ya sa ya ba da wani labari tambayi su aka yi aka ce ya ba Usman ma arja amalin tarjihu inda Allah wani aiki kake tunanin in ka ganka aljanna shine kake sa rai Allah ya kai ka aljanna sai ba da wannan labari ya ce, ina sa ran ta wannan hanya Allah ya gafarta mu kiyaye zuciyarta da nayi ba na santa amma bata taba ganewa ba shekara biyar, sannan aiki ne na maza aiki ne na maza rujula wannan ita ce mazantaka <laughs> to yanzu namiji yana son ki ma ya aure ce aka ƙari ballantana ko bai san ki yace shi Allah nan ya kala da tace dan girman Allah ka aure to abin yana bukatar dole sai an nutsu rayuwar aure wallahi ba rayuwa ce kawai an haɗu kawai dan a ji daɗi kadai ba abu ne da ya kamata a yadda da kaddara Allah ne ya kaddara maka aurenta ko kana so ko baka so to kai hakuri hakuri da ita sai na umar wani zai ce na aure mace wallahi kuma ni na ji ba na san ta yace kai ka dauka gidan aure duk akan kauna ake gina shi ji sai na umar ba ko ba gidan aure ba dan kauna kada yake gina shi ba yace wata Allah ya azurta ka da ya ba ku ƴaƴa masu tarbiyya to kai hakuri da ita Allah ya ba ku ƴaƴa kaza kaza da sauran to da ka dole ta yi hakuri da su kalmar nan ta ina son ki wallahi mace ko tsohuwa ce ka gaya mata haka sai ta ji daɗi an ce wai wani malami ne yace da kowa ya rubuta matarsa text message cewa i love you a ga irin reply din da nasi kowa ya rubuta aka rubuta i love you i love you sai malami ya karɓi wayoyin yace kowa maga reply din da za su <laughs> sai wannan abu da sai ta ce munafiki Wata ya ga wata yana so wata ta ce to kuskure aka samu wata zai aika wa kawai ta waya wayata wata ta ce wallahi kuɗi na ya gani yana so ranci maganganu wai ma'ana mazaje ba ta saba gaya mata yansu waɗannan kalmomi ba tun lokacin tana budurwa ƙila ko farko farkon aure da kake gaya mata wannan kalma shi ke yanzu ka daina malamin ce to kun gani amma mazala harshensa baya gushewa da waɗannan kalmomi kisan ɗin matansa don mai don rahama don tosayawa. mubashara har yakan bai aisha ruwa ya ce ki sha a kai ka sha ya mazala ya ce ana so ki fara sha in dauda na baki na gurin da kika sa in sa baki na gurin da kika sa wai don ya nuna mata duk fa an zama ɗaya ƙauna ce ta sa kamar duk waɗannan abubuwan sai dai mata ta gani a cikin na taba fada nake to wallahi wani hira da aka yi da wani dan wasan Hausa a wata tasha ta talabijin ana tambaye shi dan wasan Hausan da in na faɗi sunansa ko ya san shi cewa me kake alfahari da shi a wannan harka daga ƙarshe me zaka cike da shi yace na samu kauna ta jama'a yace wallahi sai da matan aure sun fi ɗari biyu na samu wasiƙa su suna so na inda zai aure su za su rabu da mazajen su me yasa ya iya soyayya ya iya daubayya ya iya kaza abin da suke cewa kenan sau da mazajen ba su iya ba sai dai ta gani a ce kuma suna kallon tunatunan suna kallon tunatunan gida ne ko ina yanzu tunatunan nan sun shiga gidajen aure ballantana yanzu ga shi nan ba magana sai da wuta abu ne a waya kuma kullum karfe takwas suna da fim ɗin da za a turo musu labari na kwana bugun zuciya izzatu sai wani da ɗaya da wani wai zaira zaira ne ko zaira zaira kadiba musifa don girman Allah to idan baka yi mata haka ba za ta gani a fim kuma za ta yi sha'awa wani jiɗi ne in baka cike shi ba tana bukatar a cike shi dole mata suna bukatar wannan mu'amala domin mace ce Wata da dariya kauna nuna mata so da kauna ko ba ka santa ka daure kar ta fahimci cewa ba ka santa wallahi shine zaman auren shine rayuwar auren dan jibi Allah ya samu da wasu ya ce fatilka ya ce bashiran kabal an yi masa fatilkal idda annabi ya ce ai wannan bayanin da ka je nake maka Shi ne idda da ubangiji yake to ya yi wannan zai za tsallakatumun nisa fa tsallikuhunna li iddatihinna wa ahsul idda kama amara Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya umarni wa fi lafdin a wani lafazi hatta tahida haibatan ukhra sai ta yi wata al'adar ba wannan da take ciki da kasake ta ba mustaqbila wata daban wadda za ta zo ko mustaqbala siwa haibati hallati talaqaha fiha banda al'adar da yake ta a ciki sai ta sake yin wata tayi sarki fa fi lafdin a wani abdullahi dan umar yace fa husibat min talaqiha kuma an min lissafi daga sakin nata cewa ɗaya ne daga cikin sakin da na nayi inda yayi ɗaya to yanzu na biyu ne wa ha abdullahi sai abdullahi ya maida da kama amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya umarce shi wa an faɗi mata bin tuƙai an na amri bin haf abu amri bin haf ballaka ha ya sake ta albattata saki albatti saki uku kenan shine na ƙarshe an na ɗaya an na biyu anyi na uku wa huwa ga'ibun a lokacin ma baya nan ya aiko mata da sakin ma'ana na wani ya nuna ana wakilci a saki za ka iya wakilta mutum in ka je ka ce wanta na sake ta wakilci ya halatta cikin komai ko ga ka dama a rubuce ka je ka ce ni na turo ka na sake ta <clears throat> wannan ya halatta ma'ana sakin ya tabbata ba za a ce sai ya zo da kansa ba a wata ruwaya tsallaka ha salasa ya sake ta sake uku shine albatta din fa arsala ilaiha wakilahu bi sha'ir yana can wani gari sai aiko mata da shinkafar sha'ir wato alkamar sha'ir cewa ga kuma wannan gudunmawa ce na bata fa sakhizathu sai ta ki ta ce mata ta ce yaushe zai bani kwano kaza ko buhu daya ko rabin buhu ai wallahi sai dai ya kara min ta ki karbar wannan shinkafar fa qala sai ya aiko mata ya ce wallahi ma laki alaina min shay' tun da suke uku ne miki wallahi ba ki da komai a kaina na in ba ki koda da kwaye shinkafa wannan ganin dama ta ne kawai ni ne kawai Allah ne ce hakkan alal muhsinin hakkan alal muttaqin saboda haka ganin dama ne faja'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarat zalika lahu ta gaya masa duk da suka yi fa qala annabi ta laysa laki alaihi nafaqa eh gaskiya ne ba ki da ciyarwa a kansa ya riga ya sake ki saki uku fa fi lafdin wala sukuna ko gurin zama ma ba ki da haƙƙi sai in shi ya ga dama ya ce ki zauna ki ta arziki sai ran da ke ga damar fita fa amaraha an ta'tadda sai manzo Allah ya umarce shi ya umarce ta da cewa to yanzu tunda ya sake ki ki je ki idda fi baiti ummu sharik a gidan ummu shariki ummu sharik ɗaya ce daga cikin dattawan mata mutanen madina kuma tana tara maza sosai saboda taimako da take yi kamar zainab ta ummul masakin tana yin abinci tana ba mutane sai zanto maza da yawa kuma dattijuwa ce suna yawan zuwa gidan <clears throat> sai maza la ce tilka mar'atun da yace ta je wannan gida sai kuma yace kai shi dai wannan na suna mata ce ya ga shaha a sahabi Sahabai na suna kai kawo a gidansa suna yawan zuwa gidan to kuma na ce ki je gidanki idan kin gaba za ki sake ba maza na shiga gidan suna kallon ki isaddi inda bin ummi maktum ki je gidan makafan na abdullahi bin ummi maktum ki je ki idda a gidansa na innahu rajulun a'ma domin shi makaho ne tada'ina thiyabaki za ki iya cire hijabinki da kayanki a cikin gidan ki zauna da kaya irin na mata a gida babu hijabi ba tare da ya ganki ba tun da shi makaho ne sai <clears throat> za halalci in kin fita daga idda kin warware kin gama idda fa'azinini ki sanar da ni kuntu sai na ce salamman halaltu da na gama warware fita daga idda zakartu lahu sai na je na gaya mishi anna muawiya ibn abi sufyan sarkin musulmi muawiya dan abu sufyan radiyallahu anhu ya zo neman aure na wa aba da abu jaham khatabani su bi suka fito neman aure na fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace to zai ba ta shawara ne abin da yasa yanzu ta zo ne a matsayin mustashira tana neman shawara annabi ne kuma shi yace sanar da ita in ta fita daga idda ko wani ya fito ko kaza a gaya masa sai ta ta ce maza biyu sun zo neman aure na da wani da wani to tana bukatar ta fi mai shawarar annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace amma Abu Jahmi to shi dai Abu Jahmi ga matsalarsa da na sani fala ya zau sahu. baya ajiye sanda shi an atikihi daga da shi ya abinda annabi ya faɗa kenan <clears throat> me yake nufi wasu malamai sai imamu nau'i suka ce darrabul lin nisa'i kamar yadda yazo a wutar waya mutum ne mai dukan mata yana da saurin dukan mata in kika za zaki aure shi a haka to ki san halinsa <clears throat> ko kuma alama ce da ke nuna matafi ne ba mazauni bane shine kullun sandansa tana wuyansa idan ya zo kwana biyu kwana uku da to ni farin koma sai kin ganni in kin ga zaki ya zama da mai yawan tafiye tafiye yanzu ya rike gare ki da haka ɗayan biyun annabi yake nufi wa amma muawiya shi ko muawiya lokacin fasulukun matsiyaci ne fitik ba shi da komai ba shi da aikin yi dan a lokacin farkon rayuwarsa ne la mala lahu ba shi da komai me yasa annabi ya gaya mata haka saboda shi ma yana da alaka da aure <clears throat> abinda ake nufi da wannan hadisin ji manyan malamai da sai ibn hajar idan mace ta kawo maka shawara wani ya zo neman aure na me ka me ka gani to ba ji ba aka ce kai ba ko kuma ka tuna tsohuwar gabar ku tsakanin ku da shi ba a'a menene zai zama matsala game da aurensa wanda ka sani in akwai in babu to ba ka da ruwanka da faɗin ai ba shi da mutunci ai a gurin aiki ma kaza kaza ga abubuwan da yake wannan haramun ka faɗa domin ba shi da alaka da aurenta menene zai zama matsala ga aurenta da shi shi kadai ake nema ka faɗa in ka sani kaga ana abin da annabi ya faɗa baki ba ba ya faɗa abin da idan ta aure shi za ta iya haduwa da matsala ta bangare amma me rayuwarsa a gurin aiki me tsakaninsa da kaza wannan annabi ba ruwansa da shi kuma ko kai yanzu imamu nawawi ya ce guri shida ya halatta kai giba kai tsaye mutazallimun wa mu'arrifun wa mustafti wa man talabal al-i'anata fi izalati munkari aka ce mutumin da yake wato aka zalunce shi aka cuce shi ya tafi ya kai kara ko ya tafi ya kai kashe da gurin iyayen mutum ko kotu ko bin yan sanda ka gan ka je dole jibarsa za ka yi <clears throat> to wani ne yake mun kaza ko yi mun kaza yi mun kaza ko gurin iyayensa yanzu sanda kace sa baya nan jibarsa kake yi amma ya halaka dan ya zalunce ka ne la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima na biyu mutumin da zai kwatance ba za a taba ganewa ba sai yayi kwatance da haka baka gane wani ba wani gurgu gurgu haka ban gane shi ba yana tafiya haka a shagide kai manufarka ba dan ka bata shi bane yi dariya Dan a fahimce shi ne wannan baki ba bane ina fata an gane na biyu mustafti mutumin da yake neman fatawa tambaya yake yi ta addini gurin malami ya zo ya halatta amma nawa ya ce mafi kyau idan mahaifinka ne ko mahaifiyarka ko wani da yake da haƙi a kanka ka taka ya ka ce akan wani abin ya faru mutum ne da mahaifinsa ko da mahaifiyarsa abu kaza ya faru tare da cewa din ba laifi bane in ka ce ni da mahaifina ne malam ka san shi muka hadu da matsala iri kaza iri kaza me ya kamata na yi a nan jibarsa kake yi amma ya halatta tun da kana neman fatawa ne ta musulunci hannawa ya kawo cewa hadisin wato hindu binta utba babar abu sufiyan take ta ya manzala ka dai san mijina abu sufiyan mutum ne mai mako baya sakin hannu bai bana abin da zai ishe ni ni da 'ya'yana yanzu giba take annabi bai hana ta ba saboda fatawa take nema kana gan na je na ebu kayan abincin sa bai sani ba ya halatta annabi ce ki i ba gwargwado abin da zai ishe ki sai malamai suka ce mustafi ya halatta da mutumin da yake neman canja wani munkari sai ya nemi taimakon wani ma'ana ga wani yana yin laifi yana saban Allah amma ni ba zan iya hana shi ba ko ba zai ji magana ta ba ba zai saurare ni ba amma kai zai ji maganarka kuma kyakkyawar manufa ce a ranka so kake ya daina wannan abin ba ka ya haɗa shi a bayan kasa ko wani ya ji ba Wani don Allah na ga wani yana jin maganarka kuma duk abin da ka gaya masa ina ganin zai yadda to gaskiya ga halin da yake ciki yana kaza yana kaza ko game da matsalar gidan shi ne ko game da kaza ne ko wani laifi ne dan Allah a kira shi a yi masa fada kai manufarka dan ka canja wancan munkarin ne wannan suka ce ba laifi ba ne ba don ka yaɗa barnar da yake yi ba ne iya wanda kake tunanin zai iya hanawa shi za ka gaya wa sai kuma wanda aka bar gurinsa neman nasiha irin wannan to ya halatta ya faɗi iya abin da zai iya zama na matsala game da abin in aure ne <clears throat> mutum ne ya zo wane ne ya zo gidan mu yana son kanwar don Allah mun san ku kun san shi kuma ɗan unguwar ku ne me ka sani game da shi to ba tarihinsa zai kawo da matsalolinsa na gida da na kaza da na kaza da tsakaninsa da jama'a mutanen unguwa ba a in ka san wata matsala da matansa suna shan azaba da shi saboda wannan matsala ko in ya auri wannan yarinya yar gidanku zai ta iya haduwa da matsalar aure iri kaza to shi kada za ka faɗa ba ruwanka da sauran rayuwar shi ko da yana shan sigari ne a gefe yana kaza wannan ba abin da ya shafe ka don bai shafi rayuwar aurensa ba amma me za ka samu na matsala shi kada ya ce ka fada da haka annabi ma ana abin da ya fada to wancan dai akwai dukan mata ko kuma matafi ne wannan kuma ba shi da kuɗi ɗanci da kyar ne in kira ce haƙuri da yunwa to ki aure <laughs> shi fasu ulukun la mala lahu sai annabi ya bata waɗannan shawarwari sai to amma ni shawara ta an kihi usama usama in ba ki san shi ba usama na wa usama ta bin zaidi annabi ya ce ki aure usama dan annabi ya san usama usama ta bin zaidi bin harisa dan bawansa hibbu rasulullahi wa bin hibbu rasulullahi yace ki aure shi tace fakari sai naki na ji kawai ne gaskiya bai min ba sun makala na bai sake ta an kike usama shawara ta ki aure usama ibn zaid ka na kahatuhu da naji annabi ya dage dai kawai ce sai na aure shi ba wai dan akan ina son sa kawai da ina ga annabi akwai abin da ya hanga ta bi shawara annabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala Allahu fihi khaira sai ubangiji ya sanya alkhairi a tare da shi wa tabattu bihi na samu gifta gifta annabi ya ce almu'minu yazbitu wal munafiqu yahsud munafiki shi yake yin hasada mumini kuma yana gifta ne gifta gifta kamar hasada ce amma ba hasada ba Shi ne ka ga wani da aikin alkhairi ko da ilimi ko da ainihin wato wata hikima ko da wani abu da Allah ya masa yana ana karuwa da shi sai ka ce ina ma ni ne ko mai kudi ne yake kashe dukiyarsa hanyar Allah to wannan ina ma ni ma ina da shi ita ke kira jifta ba tare da kana da burin Allah ya kautar masa da wacce ni'ima da Allah ya mishi ba a kai ma da Allah zai maka wani abu da ka irin abin da yake yi wannan shine jifta shi yasa annabi yace almu'minu yasbitu wal ya yahsudu kuma da yace la hasada illa fi ne ba yin hasada sai a guri biyu sai ya faɗi waɗannan abubuwa mutumin da Allah ya bashi ilimi kaza kaza kaza da wanda Allah ya bashi ainihin dukiya to sai malamai suka ce hasada da annabi yake nufi a nan gifta to shi ma da na aure usama na ga alkhairinsa da ana zaton kamar bai mun ba sai na zo ne rika gifta da shi ma'ana ina allah allah da shi ina ganin ai ba ma ba wanda ya more da mutum mutumin kirki kamar ni na fata an gane ta rika ganin ai in wata ce ma za ta shigo inda hanya da za ta tare to sai ta tare saboda karuwa da ta yi da shi da ganin cewa ta samu mutumin kirki to shi sa mace kamar yadda muka faɗa za ka iya ka aure ta ba ta ma san ka asali amma kyakkyawar mu'amala yau da kullum kyautatawa sai ya zanto ta yi gifta da kai ta zo kuma tana ji da kai tana kuma ainihin ganin cewa ashe Allah ya taimake ta Allah ta'ala ya samu dace wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad